Yawaitar haɗura kan titunan Najeriya na jawo damuwa a zukatan al'umma da ke zirga-zirga kan titunan, inda zuciyarsu kan yi ɗarɗarar musamman ma a yankunan da suka yi ƙaurin suna wajen samun hatsari. Kama daga kwanar langa-langa jihar Nasarawa, hawan kibo kan hanyar Jos, kwanar mai saje kan hanyar Adamawa, da wasu ramuka kan babbar hanyar Abuja, Kaduna zuwa Kano, har ma da wata hanyar da ta zama ramuka daga Mina zuwa Kwantagora a jihar Neja. Shin a iya gwada yawan rasa rayuka sakamakon haɗura da waɗanda 'yan ta'adda kan kashe ba gaira ba dalili? abin da ya zama zahiri shine zai yi wuya kai tafiyar kilomita goma baka ga wata mota a yashe a gefen titi da ta yi hadari ba mutuwar karamin minista ocholi kan hanyar kaduna zuwa nan abuja ta tado maganar rashin sahihancin lasisin tuki ga wasu direbobin da dan majalisa guda jika zaure ke gani ya dace a samu doka mai inganci mace yanzu ta je banki za ta bude account sai ta bada kuɗi a je a yi mata lasin ba ta taba tuka mota ba kuma za a yi mata in ta bada kuɗi yanzu haka ina shirin kawo wannan ƙudurin a majalisa domin mu tabbatar da duk wanda yake da yake rike da lasisi wanda ya iya mota ne da akwai wanda abu ya ma zai ɗauko motar tahi ya sharo ta da ya buga ma sai ya ce wallahi bai masani ba kuma akwai wanda suna cikin tension wani ya bar iyali ba kuɗin makaranta babu abinci saboda haka yana tuki bai san inda zai je ba in ga mutum yana tuki ya dan ratse kai kuma zai ka zuri ka taka burki wannan kuma talauci ne da muka tsinci muka gada daga hannun waccan tsohuwar gwamnati. har yanzu gadon nan bai kare ba har yanzu maganar tsohuwar gwamnati ake yau shekara goma sha shida ana banna a malam nasiru ina wata takwas za ta iya gyara banna shekara goma sha shida in banda an samu jajirtattun shugaba ma shi da gaske yake yi najeriya da yanzu ba a dumin gudu nijar ba Idris Bilal dan garin Fataskum ne da ke jihar Yobe da ke nuna takaicin yadda manyan motoci suka nike hanyar Fataskum zuwa Maiduguri da aka ya mai da hanyar kunya-kunya. Ba ni kaɗai nake wannan kira ba ni dama na samu amma akwai da yawa mutane da suke kuka akan wannan hanya dalili ku shine ba ranar da zaka ka tashi daga Abuja zuwa Maiduguri potuskun zuwa damaturu potuskun zuwa jos baka ga an accident an yi hatsarin mota ya ɗauki rai ko ya jikkata mutane ba nan kuma wasu masu fiton fit da mota ne a kwanakin baya a tafkunan kan tsaunin mambila da ke karamar hukumar sardauna da kan fit da motocin da ya zama wajibi su bi ta cikin ruwan da ya ratsa hanya kafin shigewa har zuwa ƙauyen mayo daga da ke dab da kan iyakar kamaru motoci da musamman ma kan je ƙauyen ingoroje ko kuma su je garin gembu a kan tsaunukan kan samu shanyewar birki da kan sa su sulmiyo cikin kwazazzaban duwatsu da hakan kan kawo asarar rayuka da rashin sanin hanya ko rashin ingancin hanyar tsauni wata safa cikin motocin wa'azi da ke da 'yan agaji ta rikito inda aka samu asarar rayuka ga nawa a akasin sunana yusuf amma dokta ake kirana ni nake geran hanyar nan daga nan har karshen hawan mambil muna zaune a akan hawan gembu nan sai wata mota ta gangaro da mutane sun je wazi ne sun siya anguroji suna dawowa sai suka haɗu da yan uwansu inda suka siya din suka siya suka gaisa suka gaisa to na direba ya sauka dai yana duba lining brake nashi yana hayaki da ya tashi bai pompa birki ba rashin sanin hanya yanda ya taso da motan haka inda ta tafi sai ta zo ta gagara shan kwana haka ta fire da su ta shigo rami daga nan muka zo muka yi kokari muka fitar da su to abun da ya faru kenan a cikinsu akwai wanda kuka lura kamar ya rasa ransa eh, akwai wanda ya rasa ransa guda ɗaya ya ja ya buga kansa a dutse hmm. kansa ya fashe dama kuma mazauna nan kun saba gani irin wannan hatsari a mu mun saba gani duk akwai lokacin da wasu kristoti suka zo taron church ɗaya ta faɗi a sama nan da sauran suka siya yadda sun kai goma wanda suka faɗi a lokaci ɗaya don wanda ta siya duk birkin nata in ba a bleeding ba ba zai sake a kama ba. Ga baki waɗanda ba samu zuwa nan ba wani shawari za ka ba su waɗanda za su saurara daga wannan kafar. Duk wanda ya zo in zai gangaro yana zuwa mai samari ya ɗauki hayan direba wanda zai kai shi masel ko Baruwa ɗan dutse iya kai shi ya ba shi motan shi ya tafi. ya biya shi shawari na biyu kuma yana gangara da motan shi ya ɗaura ta a giyawan giyatu kada ya yadda sike ta in kuma ya haɗa ɗan uwan shi kada ya ce zai sai da mota don iya sai da ita ba za ta iya ta samu birki kuma ba na uku iya saya in zai tayi sai ya bilidin din birkin shi yawa ya pompi ya pompi ya hau to daga nan yayi amfani don in ba haka ba lokacin da lining din yayi zafi iya sai a don din zai koma baya ne sai a bar wurin piston din iya zo bai sani ba yi bleeding ba birkin zai sanda zai sanda idan haka ne waɗanda ma suke mazauna ma watakila kullum suna dube-dube kada wata mota ta rasa birki kenan ta zo ta far musu eh duka mazauna nan kan suna lura a nan ko yaushe don sun san suna ganin abubuwan daban-daban ne bakin direban direban da kai ga yana faduwa hanyar nan kuma yawancin baki ne ko masu zuwa yawon shakata kowane iri ba ko kan zai faɗi hanyar nan ko yaushe ne ba su ɗaya ba da kaɗan rashin sanin tukin nan din zai sa ya faɗi gaskiya baya ga shimfiɗa hanyoyi masu kyau kuma yana da kyau direbobi su rika tuki a natsuwa da gujewa shan daga ko sheka tabar hanci don samun kuzari ko maganin gyangyaɗi hakan wata ran kan sa a ƙarisa gyangyaɗin a lahira nasiru da malika murar amurka daga abuja Najeriya.